a'uzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa al muhammad idan ba manta ba a lokacin da ya gabata mun fara magana kan sanin hujjar ubangiji a yanzu za mu ci gaba da magana kan shiriya da allah take allah ne yake shiryawa amma ana bin mu bashin karshen hadisin da muka fara a basin sanin hujjar ubangiji cewa ubangiji ba shi da hujja kan mutane idan bai aiko musu ɗan sako ba hankali yarinta rashin hankali yarinta bacci dukkaninsu suna cikin rashin wato hujja ubangiji akan bayi don haka shi ya samu su bacci sai sun tashi yake hukunci a kansu shi yasa ko da sallah ce kamar yadda wani ruwa take cewa idan mutum ya tashi yana tashi da safe sai ya sallah ya yi kokari amma idan ya kasa ba laifinsa ba ne Allah ne ya mishi bacci ba shi da hujja da zai rike shi da shi amma yana tashi da safiya sai ya sallah sai zama daidai yake da wanda ya sallah da asuba amma idan zai samu ɗaukaka maɗaukakiya ta musamman da daraja ta musamman shi ne tashi da asuba ya sallah to wannan yana daga cikin as da sabiqun baya daga cikin ragwaye ladin su yana sama da nau'in can gaskiya kamar yara ne duk da suna da uzuri mahaukaci duk da yana da uzuri amma ladan mai hankali kuma ladan babba wanda ya aiki ya fi nasu gaskiya saboda mai shi yana cikin wa'inda suka yi kokari suka yi sa'ayi inna sa'ayakum la shatta shattafa amma man tawattaka wa saddaka da sauran ayoyi da cewa wa na sa'ayi huso yura duk da irin wannan suna na fifikon masu la ka'idu na minkum da sauransu cewa wanda suka zauna ba za su yi daidai da wanda suke sun yi jihadi ba a tafarkin ubangiji sun bauta masa daidai gwargwado sun yi kokari kuma daidai gwargwadon kokarin mutum wannan ruwaya tana cewa bayi ba hujja kan Allah idan bai sanar da su ba idan bai ba su hankali ba bai aiko annabi ba bai aiko littafi ba bai nuna musu hujja su ba bai kamar yanzu wannan zamanin da muka ba da misali wanda bai san hujja ba babu hanyar sani ba hujja Allah a kansa Allah ba zai azabtar da shi ba duk da kuwa akwai annabi amma bai da labarinsa bai san shi ba kuma duk da annabi ya bar littafin Allah da ahalin gidansa amma ta yi labari bai zo masa ba saboda an cakuɗa koyarwar manzon Allah an ɓoye wani babban ha'inci da aka yi wa manzon Allah wani babban cin amana da al'ummar musulmi ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wa shine a koda yaushe in ta tashi jan abin da manzon Allah ya bari sai su ce kitabun Allah wa sunnati littafin Allah da sunnata tare da cewa wa sunnati duk sun tafi akan rarraunan magana ce ba a rawaito ta ba sai mutum biyu uku su ma mursal babu sanadi musamman ruwayar maliku ba ta da ma sanadi gaba daya saboda me saboda lokacin sarakuna suna jin tsoro a ringa cewa kitabun lawa albaiti a koma albaiti sai suka tilasta malamai wayanda suka yadda su tilasta din sai suka yi kokari suka yi wannan ha'inci amma da yawa wasu sun kawo kitabun lahi wa a albaiti sai dai bayan da za su yi tunda ba za su kiyaye dole manzo Allah abin da ya ce kenan amma sai suka ki gaya mutane su a ahlul din saboda tsoron kada sarakuna su sare kansu in banda malaman da suke kan mazhabin albayt su ne suka yi jur'an ayyana da bayanar da su a tsira da amince tabbata gare su so da haka al'ummar musulmi da yawa tana da uzuri al'umma yawanci jahilai ne kashi tara ba san wannan sakon ba so da haka suna da uzuri wajen ubangiji amma wanda ya tabbatar da cewa an bar littafin Allah da itra ta yaƙi bi wannan hisabin sai na wajen Allah wannan Allah ya kafa musu hujja ran lahira ba shi da ikon cewa ubangiji ba kafa mana hujja ba so da haka wanda kuma ya ce wannan itira din ahlul bait shi ya fi manzon Allah ganowa ya fi manzon Allah sanin sakonsa to shikenan ya je ya gano suwaye ya tabbatar da suwaye sai ya bi su amma kada ya ce ba zai bi su ba ko suwaye ya je ya gano sai ya bi su su ne halifofin Allah kuma su ne hujja don haka babu wani wanda yake da hujja a yau ya ce mana cewa a bi shi idan ka ce a bi ka ka kafa al'umma a bika ka kafa mazhaba ka kafa muna da wata hujja idan tana da madogaro daga littafin Allah da ahlul bait wannan shine wasiyar manzo Allah in babu to shikenan daidai gwargwado idan ka ce tana da linkin da wannan ka kana da hujja wannan kai ka san hajjaji da zaka ga Allah ranar lahira wallahi alhamdu fatuba lak ka ka ci da dadin ka amma ka sani idan ba da gaske kake ba idan da gangan ka boye mutane ba za ka boye Allah ba ce har ga gaske a zuciyarka haka ne ko ba haka bane wannan sai ka koma ubangiji subhanahu ta'ala kuma ka samu amsa a wajensa ala'i halin duk ko ko ne a yau ko kyankyaso ne ko kuda mutum ya zo ya ce zai bauta ba ruwanka da shi ya bauta masa ya samu hujjar bauta masa a hankalce da addinance idan ya ce ya samu hujja a kai shikenan ba ruwansa tsakaninsa ne da Allah idan kuma ya je wajen ubangiji shi ya san hujjar da zai ba ubangiji wannan ya rage nasa shi yasa wannan ruwaya take cewa ubangiji subhanahu ta'ala shi ne yake da mashi a cikinsu ya sa wannan mara hankali ya sa wannan cikin bacci sai aiwatar da abin da ya so ba na cewa abin da suka so shi suke yi sam domin ubangiji shi ne yake shirwa yake batarwa ya ce wa ma inna Allah sun maƙal inna Allah ya hadi wa ya Yahudi au yahdi wa yudhil ubangiji yana shirya yana batarwa wa ma umiru illa li abdullah wa ma umiru illa biduni sa'atihim wa kullu shay'in umiran nasu bihi fahum yas'una lahu wa kullu shay'in la yas'una lahu fa huwa mawdu'un anhum duk abinda Allah ya ce su yi ya ba su yalwa shine zai tambaye su duk abin da Allah ya ce su yi suka kasa ba zai tambaye su ba ubangiji ya ce kitabun la'itirati ta hannun annabinsa za ku bi sai zamanto wancan bai gano haka ba saboda an toshe masa hanya bai sani ba yana da uzuri wajen Allah hasali ma wanda bai ji an aiko manzon Allah ba bai ma fahimci manzon Allah ba ta yi ta hannun makiya annabi ya san annabi yana da uzuri wajen Allah ya kacin bincikensa inda har ga Allah yi iyakacin bincikensa bai gano annabta annabi ba bai gano annabin rahama ba yana da uzuri wajen ubangiji sai dai idan ba da gaske ba ne ya ɓoye ne wannan fa ubangijin ya kama shi ba zai ji da daɗi ba saboda haka da yawa mutane suna cin cikin dazuzzuka ba ma kakka ka tafi akan kasashen cana misali da ake bada misali da su a ka zo kasashen afirka ma da yawa wurare da yawa ba san saƙon annabi ba ko dai ba su ji shi ba ko sun ji shi a karkace ba daidai ba ba su ji hakikanin saƙon ba kuma ko kuma sun ji hakikanin sako amma sun kasa gamsuwa kuma ba su da hanyar bincike sam hanyar bincike a taushe take ba san yadda za su yi bincike ba kawai sun bar al'amarin haka nan ga Allah subhanahu ta'ala wannan duk ubangiji ba shi da hujja kansu saboda hayan sako bai je musu ba amma wanda sako ya je musu ba shi da hujja shi yasa yace idan ya sa musu baci idan ya sa musu rashin lafiya baya rukun su da abin da suka kasa yi saboda bacci da rashin lafiya a gani mun kawo bacci rashin lafiya yarinta rashin hankali duk wannan an ɗauke musu rufe alƙalam an ɗauke musu alƙalami ba a zautar da su ya ce sai dai duk abin da ba suke da yalwa ne aka ɗora musu abinda da ba su da yalwa an sare musu da shi sai dai lakin nan nas la khaira fihim sai dai da yawan mutane babu alheri a cikinsu akwai wanda ma bai cancanci Allah ya bashi shirya ba ku gane akwai wanda Allah bai cancanci Allah ya bashi shirya ba sai Allah ya toshe masa hanyar shirya din ya hana shi hasken shirya din ya rayu ba shirya din sai dai a ran lahira sai ya masa uzuri saboda shi ya hana shi shirya akwai wanda bai cancanta ba wani da gangan Allah ya toshe musu hanyoyin shirya suna nan bila adadin ba za su shirya ba lau alimallahu khairan minhum la asma'ahum da ubangiji ya san akwai alheri da ya jiyar da su shirya to bai jiyar da su shirya ba so da ya jiyar da su shirya din da sun juya saboda ya musu rahama saboda ya tausaya musu sai hana su sun shirya din sai ba su uzuri da yawa akwai su ga sunan bila adadin so da haka sai Allah ya musu rahama da rahamaniyarsa ba don sun cancanci rahamarsa ba ta hanyar imani ko aiki a ta hanyar shi hana su shirya din domin kawai ya tausaya musu so da haka sai wala alallazi laysa ala dha'fa'i wala alal marda wala allazina ma yanfiquna harajun da mara da raunana da marasa lafiya da wanda ba su da abin da za su infaki a wannan aya ta zo game da hajji amma kuma tana aiki akan kowane ta zo game da jihadi domin kariya ga dole musulunci daga sharrin makiyanta amma kuma tana kafa hujja akan dukkan wani hujja ta shafi duk wani abu hajji ne sallah ce azumi ne zakka ce kome ayyukan alheri ne sanin gaskiya ne imani ne dukkaninsu gaba ɗaya tana ciki wanda suke raunana mana ba su ji sakon ba wanda suke marasa lafiya sun je amma rashin lafiya hana su aiwatar da shi wayanda ma ba su da abin da za su yi ba su samu sakon ba ma dukkaninsu ma'alal muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim inji ba musadi wala alal ladhina za ma atawka litahmil anhum litahmilahum qala fawdi anhum li'annahum la yajidun aka sare musu da takalifi shari'a aka ba su ba komai saboda me ba a samar musu abinda za su abin nan ba ba a kama hannunsu zuwa ga shiryar ba so da haka mu sani shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa da shiriyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce babbar hujja akan mutane kamar yadda muka ce wannan bahasi ne kan shirya mu sani shirya daga ubangiji take ruwaya ta zo cewa daga sabit bin sa'id yake cewa abu abdullahi ce ya sabit malakum walin nas kufu anin nas malam mai wa'azi malam mai nasiha malam mai gargadi malam mai neman shiryar da mutane kada ka wahal da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukan maka qur'ani ba dan ka wahala ha Allah ya ce dan me kake wahal da kanka dan ba su imani ba Allah ne fa yake shiryarwa kuma Allah ne yake batarwa akwai mutanen da su zatin su suna son shirya sai Allah shiryar da su akwai mutanen da su zatin suna son su bata sai Allah ya batar da su shine ma'ana bayan da za ka yi da su kuma ko sun san gaskiya ba za su bi ta ba shi yasa ma da yawa Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ki ya isar da sa ga miliyoyi biliyoyin mutane saboda ko sun ji ba za su shiga cikin wannan sakon ba rahama gare su sai Allah ya hana su ji domin ma ya ba su uzuri kawai nan gaba so da su ce eh, ba mu ji sakon ba sai Allah ya ce kuna da uzuri shikenan sai musu afuwa in ba dan haka ba da mafi yawan mutane za su tafi wuta ne mafi yawan mutane za su zama goma goma wuta ne amma Allah subhanahu wataala ya alkawari sa tarin jaye fashinsa mutanen da za shiga aljanna miliyoyin ninki sun ninka mutanen za shiga wuta saboda mai rahamar ubangiji ta yi galaba kan fushinsa ran lahira har shaidan yana tsammanin ya shiga aljanna in ya ga mutane da yawa wanda ba su ma san Allah ba ga sanan duk sun shiga aljanna sai ya tsammanin to shi da ya san Allah ya bauta masa kai don yaki sujada zai shiga aljanna so da haka rahmar ubangiji tana da faɗi sosai da yawa mutane da suka bi shi ta hadudunsu suka bar tafarkin ahlul bait sun kuntata rahamar ubangiji sun matsayi rahamar ubangiji su kadai ne akwai mazhabin da su kadai ne yan aljanna kowa kafiri ne kowa wata shi su kadai za su aljanna saboda kawai ba su san Allah ba sun ɗauka Allah irin su ne yana jin haushin kowa sun san sun ɗauka Allah yana jin haushin kowa sun ɗauka Allah yana kin kowa sun ɗauka Allah yana mugunta sun ɗauka Allah yana subhanallah wannan tsananin jahilta ubangiji ya yi a cikin wayannan mutane insha Allahu da za mu dakata a nan daga baya makarantar wayoyi kan shirya ubangiji ga mutane don ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh